nai kai ka je ka ba mutum ɗinki ba zai yi haƙuri ba komai haƙuri wannan ina ga wata hudu da kawo shi barka ne ehm, na aiki madalla yawa dinki na eh. kawo dinki dinki to samu guri ka zauna ko na ba kalan mai mai dinkin maza ne a ah, ya hakuri da ni ba sa iska cikin ke anan ba na da idan ta ai dan iska bakwalan ubanka kaga dan iska ka ganta kan sana'a ta ka ringa yana dan iska ne ni wallahi san ba rashin kai wallahi tallahi kai ka tabo bala'i wallahi za ka tabo bala'i ni da nake dinka burtai ne ko janar burtai nan yake zuwa ya zauna dinka mai riga ni na dinka wa kai ka rinka nema ka ce za ka taba ni ka zauna lafiya to yanzu a zama alaikum ya na shigo na ta ce na zizi zizi ba magana zizi ba ni sauri nake ka gaba ni kayana in tafi akwai inda zan je yanzu yanzu nan da kayan nake so zan yi amfani ai zizi na kira waya ki ne sai ka kira waya ta ba yau muka yi zan zo in karbi kayana ba ho yi haƙuri da Allah wallahi awon ne na manta ban gane awon ne na wannan leshin naki ina sa keken ɗinki zan buga ya na manta awon kin san da ne akwai an kawo ɗinkuna da yawa ne wallahi na yi na ankon sammanin fatu na yi na ankon sani ni ba lissafi na ce kamar bara na auna naki kai Allah ka ja kujerar ka baya ka ja kujerar ka baya ka da ni yawwa masha Allah Shi awon ne sai an yi wa mutum rabi tsirara kafin a yi? Na afuwa ziri kuwa biki san aiki na ba. In fa na zaro aiki komai shata shi nake yi ne ai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dozage 11 11 wallahi ya kai tab tab Daga irin shiriri tan ba ba. Ba ki da bayro ne? Wallahi na ban hawan me ma na auna ne? Ina na auna da Allah. Ban sani. Ni mun abu mazan Wallahi kin karu. Kin ga na 76 ne a bayan ya je 85. To yanzu yaushe zan zo karɓi kayan nan? Ai ban kammala ba. Dan turo kai har awa nawa za ka yi ne kana awo? Afuwa so nake na miki komai printing printing. Yes. Yauka. No. Zago min da hidana. Wallahi wani irin Wallahi zo na ka ɗanke cikin jib jib. 46. Rini rini za a miki hula ne? Hula kuma me zan yi da wani hula miji ne ni? A'a kamar dan kwali dan kwali. Dan kwali kuma sai an auna mutum? Ya ai yana da kyau idan za a ba da dinki a ce komai ka fitar da shi yadda bature ya zana Kai ba fa na son magana ka. Kai ci uban ka wallahi. Kai. Bibi. Kuma Yo Wannan kuma mai gadi kawo ne. iska ne ya ya a 39 shi ma ya karu wallahi da daga 32 amma 39 zizi to zizi zizi sai ka fadar ba auna ka fadar ba zizi ya haƙuri kai ah! uwanka kai kake nema ka tura ni kenan ta ban da shashan shi ga lokacin ta auna masa haka suka ce to don uban ka kai kake dinkin koli nake yi an zo wajen kai ni wannan awon ya ishe ni ya Allah in ba za ka iya dinkin nan ba hada kaya na ka bani to ya hakuri ya hakuri wani awo kaya ne ya kici ya kicin yawa <laughs> wai ka fada nawa ma na sa kenan ban sani ba na gani. yawwa yawwa to ba ni ba ground din shi ba can kuna sosai lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna iska ne wallahi ah. yawwa ja can kasar yawwa tura ciki samun shi ah, ciki ha illa illa Allah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awo ne ya ki ci ya ki cin ai so laki na sai ta komai ni ba za ka iya aikin nan na sai ta komai suwiti ah